Wannan shine karo na biyu ƙasa da wata ɗaya da fadar shugaban Najeriya take ɗage taron majalisar ministoci tun bayan da shugaba Buhari ya dawo daga jinya a Ingila. Ministan yada labarai Lai Muhammad wadda ya ba da sanarwar ɗage wannan taro ya ce saboda hutun sallah da aka tafi ma'aikata ba su haɗa kan takardun taron ba. Ka haka na tambayi kakaki a fadar shugaban Najeriya Garba Shehu baya jin za a yi wa ɗagewar wata fassara? eh za a iya yi amma kuma in aka yi ce ma hakan ai ba wai sabon abu ne a ce an daga taron majalisar ministoci ba hmm. shi wannan taro shugaban kasa ke kiransa lokacin da yake bukata kuma don a biya ma bukatun jama'a ko kuma na gwamnati a biya bukatunsu ba doka ko tsarin mulki ya ce dole sai an yi taron na ranar laraba Hmm. Hmm. Ah, masana tattalin arziki suna ah, wato da bambancin ra'ayi duk da cewa akwai alamar cewa tattalin arziki na kan kama har yanzu abin wani ɗan tangarɗa kaɗan na iya sawa a koma gidan jiya. saboda wannan aiki gaba aka samu tattalin arziki da aka ce yana cikin rami yana cikin mawuyacin hali aka ce ya fito daga cikin wannan rami saboda aka fatan mu shine daga nan yanzu wannan jami'ai gaba ɗaya kowa kuma ya mai da ƙarfinsa a dage don a tabbatar cewa shi kansa wanda yake cikin damuwa ko matsuwa yau shi ma ya samu sassauci domin ƙasa ita ma ta samu ci gaba dangane da tattalin arzikinta. wasu rahotanni a wasu kafofin yada labaran Najeriya na cewa ɗaya daga cikin ministocin shugaba Buhari tana yi wa tsohon mataimakin shugaban ƙasa cikin Abubakar yaƙin neman zaɓe. Ko abin da fadar shugaban ƙasa za ta faɗa kan wannan? Wala ban da labari kuma ba zan ce komai akan abin da ban sani ba gaskiya Na kuma tuntubi Farfesa Salisu ya kasai na jamar Usman ɗan Hodiyo shin yana gani jama'a za su gamsu da wannan dalili? Kamata a ce a tun da akwai minista wanda yake na yada labarai kuma duk abubuwan da suka faru game da gwamnati ko za su faru din za a sanar. Kuma ka cire ka kalli yawan jama'an Najeriya abu ne mawuyaci a cewa to za a so a ta share karya domin za a ji kunya. Farfesa wani labari da muka gani ba da jima'a nan ba a kafofin yada labarai na cewa eh. wata minista a gwamnatin Buhari an ganta ta je gaisuwar sallah ga tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar tana ce masa ta kira shi shugabanmu babanmu kuma mutumin da zai zama shugaban Najeriya a shekara ta dubu biyu da goma sha tara idan Allah ya yarda. Tana mu baya har gobe da shugaba Buhari. wato alai sabi wannan siyasa ce kawai shi ne ni a ra'ayina nake ganin kamar mu siyasan mu har yanzu bata nuna ba duk kokarin da na yi don jin ta bakin minista jimai alhassan kan wannan batu ya ci tura na tura mata saƙo kuma na yi ta kiran lambar ta sai in samu tana kan layi sahabo imam aliyu sashin hausa na murya amurka daga abuja najeriya